article 10 mataki na goma kowane mutum na da haki a zaman daidai da kowa na kotu adali kuma mai zaman kansa wanda aka kai karasa a gabansa ya saurari maganar mutumin a cikin adalci kuma a gaban idan jama'a domin kotun nan ne zai kaya dai masa hakokinsa da nauyin da ya rataya a wuyansa ko ya tabbatar da dalilin da ya sa dokar ta tuhume shi da laifi kuma za a yi masa hukunci